manuniya. abin da ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi to yanzu duk za a maida mashi in dai har matakan da aka biya biyo baya ya an bi tsari to wannan abu ma ya zama ihu bayan hari wasu lauyoyi kenan suka fara fashin bakin bayyana irin abin da ke kunshe cikin hukuncin umarnin mai da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara da suka ce a gaskiya fa sai dai in a biya shi diya. Su kuwa sabbin shugabannin majalisun jihohi gaya wa duniya suke cewa sabon salon sauyi za su sauke a jagorancin masun domin babu maganar amshin shata alabashi 'yan ƙasa sa gane yau ta fi jiya. In ka ji ana magana amshin shata to akwai rashin gaskiya. Kwankwasiya magana ce ta gaskiya da gaskiya. Gaskiya za ga ba a damu ba ne kuma da ka je su 'yan gwamnati su tunanin ma kaman ka zo wuce haunted din su ne. Game da maganar cire tallafin mai a tare Najeriya kowa wani malamin jami'a ne ya jawo hankalin gwamnatin da ya ce a gaskiya talakan ƙasa fa yana buƙatar tallafi saboda shine matsalar cire tallafin ta yi wa ƙawanya. Babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa. Shi kuwa shehun malamin jami'a A farfesa Aisha Ibrahim Ango gaya wa duniya yake cewa ai zubar gadon zabge masu mukamai a gwamnatin Tinubu ya yi daidai da bukatun 'yan Najeriya. Da yake dama ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka bar wanda suke kai suka daɗe kuma wasu gashi ma ana ganin aibinsu ba a yi musu wani abu ba to gara dai kai ka sa mutanen da kai kai da su. Waɗannan faso mun ta tattaro cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na ɗari da da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da masu sauraro ke kiran shi tsumagiyar kan hanya. Hanyar kuma amma dai ta nemo fashin bakin fassar hukuncin kotun da ta ce a mai da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zanwarawa Malam Mahdi Ali Gusau ce ta samu ka nemo lauya. Barista Muhammad Ibrahim Zariyan da ke fashin baki akan al'amuran shari'a ya ce a gaskiya hukuncin na cike da sarƙaƙiya. Ni abin da nake ganin wannan hukunci na farko dai shi wancan tsohon mataimakin gwamna riga gama tenuwa ɗinsa. Na biyu in dai tsarin tsige gwamna ne ko mataimakin gwamna ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban kasa. in dai an biyo tsari majalisar da suke da hakkin wannan abin sun biyo tsari gaskiya ko tana an cire hannunsu daga tsoma baki akan cewa a yi ko kar a yi shine wato ba su da hurumi wajen hana tsige wayannan mukamai guda hudu shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa gwamna da mataimakin gwamna kuma duk abin da ya shafi ma harkan ah, impeachment ko wani abu abu ne wanda hurumin babban kotu ta jiha ne ba federal high court ba wato babban kotu ta tarayya ba saboda haka uh, in dai har matakan da aka biya biyo baya ya an bi tsari to wannan abu ma ya zama ihu bayan hari kenan ita wannan hukunci kuma ma ko da ma hukuncin an yi ta bisa ka'ida to kaga shi ma still ya zama ihu bayan hari tunda wancan gwamnatin ta gama zangonta sai dai kuma shi lauya mai zaman kanshi barista Elsbar Abubakar cewa yake ko da ma hukuncin kotun ya tabbata to babu damar a koma jihar Zamfara a ce a Italiya. majalisa tana da dama a karkashin iko na constitution ta tsige gwamna ko ta tsige mataimakinsa to a zargin da majalisar jihar zamfara ta yi ta ce ne ya saba ma kundin tsarin mulkin najeriya bayan an tsige shi ne sai ya je kotu to yanzu kotu ta ayyana shi a matsayin a wancan tsigewa da matakan da majalisar jihar zamfara ta bi bai yi daidai ba don haka shine mataimakin gwamna abin da ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin lokacin da aka tsige shi to yanzu duk za a maida mashi kamar kuɗaɗe da alawus alawus don haka a idanun doka har zuwa lokacin da suka sauka shine mataimakin gwamnan jihar Zamfara don haka duk wani taro ko wani girmamawa ko wani tsari na gwamnati wanda duk za a bi a matakan tafiya za a kira shi ne a matsayin tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara ba wanda aka tsige ba to don haka duk abin da tsohon gwamnan Zamfara zai samu to shi ma zai samu waɗannan abubuwan a kammala zaben zakulo sabbin shugabannin majalisun jihohi wasu 'yan kasa ke cewa ai 'yan amshin shata aka kara zabowa kamar yadda aka dinga gani a baya. Sai dai kuma sabon shugaban Masar dokokin jihar Kanawa onobul Jibrin Ibrahim Falgore ya ce babu maganar amshin shata aiki za a yi kawai na tsage tsantsar gaskiya. Duk wani dan majalisa dan majalisa ne mu mu arba'in Allah ya zaba da hula iri ɗaya. To abin da nake nufi mu zo mu hada hannu domin mu ci da wannan jiha ta mu gaba. Duk wanda yake da wani abu da ya kamata ya zo ya faɗa na gaskiya wanda zai ci jihar nan gaba ko majalisar jihar Kano gaba ko gwamnatin jihar Kano ko a wuce ke zo ya faɗa insha Allah za a yi kuma za mu rungi mu kowa a tafi tare a guri tare a tare haka ake majalisa kuma haka za mu insha Allah galibi an tambara majalisar dokoki na jihohi da cewa sukan zama yan amshin shata in ka ji ana magana amshin shata to akwai rashin gaskiya shi kuma an kalli tafiyar tamu baki ɗaya kwankwasiya magana ce ta gaskiya da gaskiya saboda haka mai girma gwamna ba wani abu zai kawo rashin gaskiya wani tana mai magana an shin shata ko an shin dan kwairo shi kuwa sabon shugaban majalisar dokokin jihar jigawa honorable haruna aliyu dan gyatum gaya wa duniya yake cewa za su buɗe babun bibiyar ba'asin ayyukan bangaren zattawa ne don tabbatar da sun saka na mujiya to insha Allah za mu ci gaba da oversight function gaskiya za ga ba a damu bane kuma daga kaji je su 'yan gwamnati sai tunanin ma kamar ka zo wuce din su ne saboda baka dauke da kai baka ɗauke shi a matsayin practice ba don Allah da under my watch za mu tabbatar duk wani kwamiti akan kawo report kuma za mu tabbatar in an kawo report sun bibiya report sun je because haƙin talakawa ne kuma abin da ya fi komai mahimmanci saboda haka in Allah da wani ba samu matsala ko kwamitoci za mu yi ƙoƙari mu ga mun yi based on discipline abin mutum ya karanta ya karanta kaga yana da experience saboda haka za mu samu tabbaci zai yi wannan abin da ya dace kuma most important kaga training bita yawan bita cewa ga aiki yan majalisu za mu haɗa kai da ma'aikata mu nemo even consultant ana wayarwa da 'yan majalisu shi wannan shi ne aikin game da maganar cire tallafin mai a najeriya da gwamnatin bola ahmad tinubu ta yi kuwa malami a jami'ar tare da ke kashere dabta isa abdullahi ne ya ce a gaskiya talaka ya ga yaran da ya kamata a bashi tallafin da ya ce su kam za su yi ta yi wa gwamnati magiya babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa dole a samu saukin rayuwa na abinci kayan masarufi kuɗin makarantar yara samar da asibitoci ingantattu domin kiwon lafiya mai nagarta kuma da farashi mai sauƙi a samu hanyoyi wanda za a gina saboda ƙasa ta zamanto ta bunƙasa an samu sauƙin sufuri a samu layin dogo a samu wutar lantarki wadatattu a samu kuma ingantaccen tsaro a cikin ƙasa duk in aka samar da wa'annan ina ga talakan Najeriya zai ɗan samu sauƙi a cikin al'amarinsa. Da lamu dai zaburar zabgar zabge jami'an tsohuwar gwamnatin Buharin da sanata Bola Ahmad Tinubu ya fara a Najeriya ta yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi a cikin zuciya. Farfesa Aisha Ibrahim Ango malami ne a jami'ar jihar Kano da ya ce irin wannan aiki na sanata Bola Ahmad Tinubu ya yi daidai da muradin da 'yan Najeriya ke da shi akan gwamnatin tarayya. Gaskiya yanayin da shugaban ƙasa ya fara mulkinsa abin da yake nuna shine kusan abin nan da tura ke cewa kai hitin ground running ya fara fara kamar ya san abin da dama yake so ya yi kuma ya aiwatar da shi to idan aka bar mutane da yake dama ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka bar wanda suke kai suka daɗe kuma wasu gashi ma ana ganin aibinsu ba a yi musu wani abu ba to gara dai kai ka soma domin kai aka zaɓa kuma kai za mutane za su yi fatan su ga mai ka aiwatar to ka sa mutanen da kai kai da su su taimaka maka domin a sami kwalliya ta biya kuɗin sabulu ina ganin haka ɗin yafi duk da yake ana iya samun gaggawa a sami wani kurakurai to amma wani zubin a yi abu ya fi a zauna kawai ba a yi komai ba kuma ka sa wanda kai da shi ka amince da shi ya fi ka zauna ka tafi da mutanen da kai baka san halin su ba baka san yanayin su ba. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin su fa kamar kullun suna ƙara tawaya. domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da da ɗari talatin biyar ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke faman fariya kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ba ta gajiya ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.